shugaba muhammadu buhari ya saka hannu kan dokar taimakon juna wurin yakar masu laifi wannan dokar za ta yi aiki ne kan masu aikata laifi a ƙasar ta najeriya da ma ƙasashen ƙetare sabuwar dokar za ta fara aiki ne daga ranar 20 ga watan yuni shekara ta 2019 shugaba muhammadu buhari ya saka hannu kan dokar ne domin inganta yaƙi da rashawa a najeriya da ma ƙasashen ƙetare rundunar sojojin najeriya ta kafa dokar hana sayar da man fetur a jarkoki a jihohin arewa guda uku wanda hare-haren boko haram suka yawaita cikinsu kakakin rundunar sojan ado isa ya bayyana haka a wani jawabi ya ce shawarar ta zo ne saboda magance samun yawaitar hare-haren boko haram a cewar rundunar ta soji ministan cinikayya a ƙasar ghana Alan Mountain ya ce Ghana za ta karbi bashin dala miliyan 75 daga Bankin Duniya don bunƙasa wuraren shakatawa na ƙasar. A cewarsa, ofishin harkokin ƙasashen Birtaniya ya ba da kyautar dala miliyan 20 ga ƙasar Ghana a matsayin wani ɓangare na ƙoƙarin samar da ayyukan wuraren shakatawa. shugaban ƙasar Birtaniya Muhammad Abdulaziz, wanda wa'adin mulkinsa ya zo ƙarshe, ya bayyana cewa yana alfahari da nasarorin da ya samu a cikin shekaru goma da ya yi a kan karagar mulki. Shugaban ya ƙara haske kan son ci gaba da bunƙasa makamashi a ƙasar don fitarwa zuwa ƙasashen makwabta. Ranar 14 ga watan Yuni ne tsohon firaministan ƙasar Birtaniya a Benin kuma abokin hulɗa na ƙungiyar South Bridge Lionel ya shiga kwamitin cibiyar harkokin kasuwanci ta Babban Bankin Afirka. Da hannun jarinsa da ke ƙasar Togo mai taken Le Togo Central. a lokacin taron tsohon manajan babban asusun zuba jarurruka a ƙasashen turai ya ba da kyauta mai tsoka ga ƙasar ta togo cewarsa togo na kan gaba akan abin da ya shafi samar da tsaro da kuma bunƙasa tattalin arziki a jiya ne hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta gargaɗi gwamnatin ƙasar kamaru a kan yanayin da yankin anglophone yake ciki kakakin ta unicef toby frika ta bayyana cewa kimanin mutane miliyan goma sha uku ne suke buƙatar tallafin gaggawa a yankin. Kuma mutane na ci gaba da shiga wani hali a dalilin yawan hare-haren da 'yan ta'addan Boko Haram suke kaiwa a yankin. Gwamnatin ƙasar Cote d'Ivoire ta ce sakamakon tallafi da aka baiwa ƙananan yara a ƙasar ta Cote d'Ivoire ya karu daga kashi 24.8 cikin 100 a ƙarshen watan maris na shekara ta 2018 zuwa kashi 43.6 cikin 100 na ƙarshen watan maris a shekara ta 2019 wanda ya karu da maki wurin 18.8 cikin 100 bisa ga bayanan hukumar kasar. Shugaban ƙungiyar Orange ta Gabas ta Tsakiya ya sanar da cewa kamfaninsu yana shirin zuba hannayen jari a ƙasar Mali a ƙarshen wannan shekara. Ya bayyana hakan ne ga manema labarai tun ranar 19 ga watan Yuni shekara ta 2019 a ƙarshen ziyarar da ya kai a Bamako. Ƙasar Turkiyya ta yi sanadiyar kai harin ta'addanci a Burkina Faso, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Ranar Juma'ar da ta gabata, ma'aikatan harkokin waje na ƙasar sun bayyana cewa harin ta'addancin ya faru ne a yankin Tongomayel da ke arewacin ƙasar sun kuma miƙa ta'aziyyarsu ga gwamnatin ƙasar. A jiya ne shugaban ƙasar Gambia Adama baro ya jagoranci sanya hannu kan yarjejeniyar wasu kuɗaɗe na dalar Amurka har miliyan 92.5 tsakanin ƙasar ta Gambia da takwararta ƙasar Saudiya. Mataimakin shugaban ƙasar da na Saudiya Dr. Khalid S. Al-Khudairi tare da ministan kuɗi na ƙasar ta Gambia. Mumbari ne suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsakanin ƙasashe guda biyu. Majalisar Sojojin Sudan ta bayyana cewa ƙasar Sudan na cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali tun lokacin da ta yi kira ga ƙungiyoyin samar da zaman lafiya ta yammacin Afirka don tattaunawa a kan abun da ya shafi yanayin da ƙasar take ciki. Hukumar kula da jiragen sama ta Tripoli babban birnin ƙasar Libya ta sanar da sake dawowar aikin jiragen sama zuwa filin jirgin ƙasar bayan dakatar da shi na sa'o'i kaɗan a dalilin yawan tashe-tashen hankula da ke faruwa a ƙasar. Hukumar ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar a yanar gizo cewa dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na kimanin sa'o'i biyu an sake buɗe filin jiragen saman don karɓar jiragen ƙasar Turkiya musamman daga Istanbul. Jiragen ruwan ƙasar Libya sun ceto motoci biyar ɗauke da mutane 199 masu tafiya ba kan ƙa'ida ba. a arewa maso yammacin gabar Tripoli. Hukumomin Libya na tabbatar da shirye-shiryen sun kamo duk wani abin da yake a cikin ƙasar da ba kan ƙa'ida ba da kuma hukunta shi tare da gabatar da shi a gaban kuliya don karɓar sakamakon abin da ya aikata. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya naɗa Yakub Alhelu a matsayin mataimakin wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Sudan. Kakakin babban sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen Duckreek, ya bayyana hakan a wani taron manema labarai a hedikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York.